ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين sun yarda ne daga musulunci saboda sun fifita abin da za su samu na kayan duniya a matsayin ladar kafircewa lahira hakika Allah baya datar da mutanen da suke kafirai zuwa ga imani yana kaskanta su ne